ina yi muku rana ku ko kuna so ku zuba min tintin ku watsa min yan mukullai wallahi ba zai yi ba kowace yar iska shakiya nake gani a tafin hannuna take ni fa barin ga miki saboda tsabar bin malamai da gidajen boka da kike gani na takalmi canvas da shi nake yawo sai da ya koma tamkar slippers kai hakuri ban san me nayi ba ya baki san me kika yi ba ina magana kina kallo na ido da ido eh tsoron me kake malam shalili ha abubuwan nan abubuwan nan fa ko ban taba zata zai zuwa haka ba kaga yadda yaran nan suke ta bala'i ha ba wannan bai dace ba wallahi ai wato alhaji ba ga yadda nace mutuncin ba wallahi ne musu fada fiye da duk yadda kake tsammani na nuna musu abu duk fargiman nan da kake gani ga baki ɗaya ba abin da ya bata min rai ba akan ka ba suke yin ta maganar gaskiya ya kamata mu yi wani abu domin ba za mu zira idanu muna kallon jaga a cikin wannan yanayin ba jaga yana buƙatar mu kuma kun san dai jaga ba shi da kowa a wannan garin ko gaskiya dole we have to do something to naji komai zai wuce amma sai ka bar irin halayen da kake mata dan wallahi idan ka ci gaba da irin abubuwan da kake mata nan wallahi sai na tona maka asiri sabon salo sabon salo sabon salo kowa na shi salon yake nunawa ta hanyar da yi kwarewa ta nan ne zai bargewa amma wasu wankiya suke nunawa wasu rayuwa suke ɓata. wasu kan faɗa suke yaɗa wasu kan salon salon birgiya kan salon salon ɓata wasu kan salon salon a gaskiya ba ƙaramin ƙoƙari na yi ba ni na san hanya hanyar da na bi nan ya fito yanzu dan means duk kudaden da muka kashe da duk irin struggles din da muka yi kana nufin kasha wata wahala ta daban <laughs> yalla bai kenan ai irin abin da na yi ni na san irin hanya hanyar da na bi yalla bai yanzu ran kashi daɗe gaskiya muna matuƙar godiya sosai amma dai ina fatan cewa wannan magana ta mutu kenan magana kan gaskiya ta mutu babu wani abu ni na san irin hanyar da na bi to yanzu ya batun a girman tsin wayannan kuɗaɗen da za a biya ne ko kuma su masu yaburuwa <laughs> wayannan suna zaune za a biya su Na ga zama 'yan social media sun ɗauki wannan abun ganga-ganga. A'a. Ah. Maganar nan ba ta wasa ba ce. Ina ji muku gaskiya. Yanzu dai ba wani ba, tun da ya fito kuma ya wuce. Yanzu ya maganan kuɗin da na aro. Tabbas ba, kina ta zo da mu. yanzu ya kuke gani ne guys mubarak Dabu. jaga Na'am Dabu. lawan yes Dora. Dabu. aiki ne a gaban mu aiki ne a gaban mu ja lokaci ne da za a sake sabon nema lokaci ne da za mu buɗe ƙofofin rungs lokaci ne da za mu yi aiki tukuru tunda Allah ya kwace neman kowa ya zama dole yanzu mu canza wata hanya kun sani ba mu da kuɗi ba mu aje ba ba mu ba wani ajiya ba don haka abin da ya kamata yanzu mu shine mu da tunaninmu mu buɗe ƙirjinmu mu lissafa mu tane mu irga ina za mu bi wa za mu bi wa za mu naɗa tarko ina za mu bi mu samu mu zo mu biya bashin shikan da suke gabanmu sannan mu samu abin da muka samu ku sani ba a bori da sanyin jiki kuma ba a jin daɗi sai an sha wahala wa za mu ɗana tarko me za mu tane me za mu samu don ma'adana kuma sanin kanku ne shekara ta zo ƙarshe hmm. hatta wannan gida da muke ciki akwai buƙatar za mu biya kuɗi dole sai mun canza taku dama kai kana da sana'a ka gugurinka ko faith Allah ya taimake ka dabo barka da zuwa baya kake goya marayu wallahi ne uban ma ka goya ina godiya da abun arziki da aka nan me haka ne ya za mu magana da kai a inda babu kowa a wajen mutane ka zo cikin mutane kana bayyana wanda baka to Allah please bana na sa irin wanda Allah tuba nake yi dabo ba zan kara ba ya ya fahimce ka bane ka san yaro yanzu dai abincin guda nan da aka hau kamin a uh, take away guda uh, biyar 3-2 a half day babu layi eh wancan ce kawai ta riga sai wannan ɗaya so su ma duka haɗa bil ɗin nasu cikin nan ba matsala karka banne ne ta jira da Allah ba matsala insha Allah Alhaji ya biya muku daɗe muna godiya sosai. Yau kake da mai mata wannan ba na abu ne ba. ya Jaga. Godiya Wai wannan da har zai jama da kuɗin abinci? Ni ma ban san shi Amma na ji ana ce mishi da Dabo kuma. Dan gidan waye ne ne shi a garin nan da ban san shi ba. Sun suka zo a wannan hoto. Ah gaskiya lalle ya haɗu. Amma me yasa zai biya mana kuɗin abinci? Izza ce ko kuma gadara ce? Kyauta ce kawai suke da shi. Dan na ga wanda suke tafiya tare ma yana girmama shi. Bisa alamu mutumin kirki ne. kai na kana abin da kaga dama fa <laughs> Allah kana abin da kaga dama hmm. kai to kai kai ya kaje ganin lamarin kai alaji hmm. alaji ka duba cikin dan kankanin lokaci ka fara sace zuciyar yarinyar nan ka daina wannan shirman banzan shi fa ba za ka jan gaya maka ranar biyan bukata rai ba a bakin komai yake ba na sace zuciyarta na musu ni duk wannan ya biya mu bukata amma fa tsaya ka san fa mun fa zirma fa ciki fa saboda yanzu account din mu fa naira dubu biyar rage kacal fa to account din mu naira dubu biyar rage me a ciki to yanzu ya zamu yi da gayin mu na gida ka san suna nan suna jiran mu kuma yunwa suke ji magana ɗaya ce wannan abincin da muka siyo su ci wanda ba zai ci ba ya haɗin general garin kwaki ne da siga shine magana masu mota na tura musu kuɗinsu a cikin kuɗin mu tsaya mana dabo wai nufin ka so kake kai mana horo da yunwa eh kada ka manta fa yanzu kuɗin da yake cikin account mu ba za fa a taba shi ba har sai mun ga mun mallaki yar minista idan muka mallake ta in ga an taɓa kuɗin nan to fa abu ne fa da ya shafe ta fa in ba ka fa ba za taɓa kuɗin babana kuɗi na taɓa mun yi hayan mota na biya kuɗin hayan mota mai sauri mu je mai da musu mota kada kuɗi ya karu duk wata ah. magana ma ita daga baya <laughs> gaskiya ne ai ai oh. kai guys ni fa yunwa nake ji ba har yanzu su dawo ba su dawo ba wai ina suka je suka tsaya ni <laughs> wai ka manta ne yau ce fara na farko da zai kawo nuratu wato ƴar kwamishina harin farko to aka ga dole za a iya samun jinkiri kai wai dan Allah dan wani irin kwakwalwa ce da ku a gidan uban wa zai iya zai iya gani zai iya shawo kanta eh a ina ma zai iya ganin ta har ya shawo kanta kai ka manta kullum sai ta je restaurant ɗin anguwansa siyan abinci an kuma kullum sai ta je supermarket din anguwansa yin shopping ka manta kullum baka ce to wai ita uban nan nata wani irin kuɗi ne da shi tallacin baka ma santa ba ta ba karamar yan mai kuɗi ba ce a akawun ɗinta a yanzu ba za ka rasa ƙasa da miliyan ɗari ba a zo kana ce mutane a Najeriya tana yin makaranta ba ta tafi turai ba to a ina ta je ta karatu a Ingila ta je ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi digiri yanzu tana yin masters a can sannan ka zo kana ta faman wani surutu da wani kana ta kwan gashi kullum kan kayara yana cikin a kar mu fara haka da kai ba a kan gashin nan za mu samu matsala to shikenan ai gashi nan ba abin da ya yarke sai karya fa ba a a wa alaikum salam ba sarkin yunwa ka dai bari a kasafta dai ko me kuma za a kasafta kawai a bani rabo na mana kai da hanyar abinci yau an riga da hanyar lissafi babu kai yau dai ka ci garin kwaki ba kawai shi za ka diba ai uban kuturu ma yi kaɗan. wai kana nufin abinci na iya abinci na kawai mu ci mu yi da yunwa Ah, yau cikin nasarar Allah mun haɗu da nuru ta 'yan gidan kwamishina na fotofo local government karo na farko na share fage na share fage na yadda za mu sake haɗuwa da ita a karo na biyu inda idan mun haɗu da ita a karo na uku ina bai tabbatar muku cewa bazan zan ƙasa a gwiwa ba sai na wanko wasu maƙudan daloli masu ciwo ji magana kenan dabu zan baka shawara sai ka hankali ka yi taka tsantsan yarinyar nan a waje ta yi firamare ta secondary ta ke yin jami'a yarinyar nan halayya ɗan adam ta karanta idan ba ka bi ta a hankali ba ka barar da garinka dabo ba za ka yi kyan gani ba wallahi kai ne sa banza ne kai ba mi tunkuza da kiki tuma da gayya alaki dugon banza iya fulowar da kashi ne kai tunanin cewa zaka nuna min wayewa to wallahi ba ka ji ni na fara game din nan kuma ni zan karasa shi kamar yadda na fara har sai na yi nasara abin da za a yi duk mu kwantar da hankalinmu yadda da ba ci yi, haka za a yi sai dai kuma akwai sharadi guda daya saboda ka san menene ya kamata wannan zuwa na biyu a tafi da nura saboda ka san nura baya ya iya tafiyar da mutane wanda suka yi karatu zan tafi da shi amma da sharaɗi kada ya zo yi min azagwaigwai kada ya zo ya wuce min makaɗi da rawa ba zan lamunta ba to ya yi in wuce makaɗi da rawa ai ni ma so nake lallaba wanke ta to ai ke ya fi maka kai <laughs> kai kai kai gaskiya ne yau hajiya za ta wanki gara a gidan nan kuma a bisa alamu yau za mu sha dala kai wai wai wai ya tsara gajiya sai kwalliya ake yi ba ba bari barin koma in ga meye kuma ya rage yabba bismillah bismillah alaji barka da zuwa <laughs> ai cewa ta yi idan ka shigo eh. in shigo da kai dani komai da komai an ajiye <laughs> ko ku gidan abinci gidan abinci taimaki alajin Allah Allah ya hmm? taimaki alajin Allah ko ku gidan abinci Allah sarki alaji barkanka da zuwa sukari ba kai farin banza ba alaji mudi kasuwar wafa a'a <laughs> in dai canja dala ne alaji mudi to kaf kasuwar wafa ba na biyunka to fa ai da pumps da dala tsoron ka suke in sun ka kuka suke yi. Irin wannan kira kirarin? <laughs> Wallahi tallahi alaji. To ka ci dala ɗaya. Allah alaji. Ah, Alhamdulillah alaji. Eh. A yaka? Godiya <laughs> nake. Godiya ke. Ah, hmm. Na hajjin take ne da ita da sweetheart ɗin na Ai suna ciki ai tuntuni suke jiran zuwanka. to masha Allah masha Allah mm. to a gaya musu na yi su to alhamdulillah eh, ai yanzu kuwa to alajin Allah ga abubuwa nan da duk dan kai aka ajiye su gaba daya eh, kawai da ka fara gabatarwa yanzu ne zan kira su ga yawa hayyan nan na iso eh, Salamu alaikum. Wa alaikum. Hajiya. Alhaji Mudi fa ya iso na ajiye shi a dani. <laughs> to ga da tsarinmu <laughs> ai ban manta da komai ba ka ce fatsan mu ta kama babban kibi sosai <laughs> kai kuku ka kula da kanka ka kula da aikinka ka gane me nake nufi ko <laughs> ba hajiya ke ma kin sani da kan aiki na ba na wasa in dai aka ce harka ta wankiya ne na iya sosai na kwari to kenan ka je gani nan zuwa to kenan <laughs> ya fito lafiya sun ba su ruwa Assalamu alaikum. salam. Barka dai, Allah Barka ka dai. Kana lafiya? Alhamdulillah. Sai dai ban gane fuskanki Wanda ranar muka da kai a restaurant. Restaurant, restaurant, restaurant. Wanda ka biya mana kuɗin ma? I can't remember saboda abun yana da yawa, abun da yawa. So ya kike? Lafiya lau. Allah sarki. So da fatan kina lafiya? Wallahi lafiya. To shi ba. Yanzu ma haka tare muke. Ga ƙawata ku gaisa mana in ba damuwa. Okay, to ba damuwa insha Allah. Okay. sabon salo wai ke ya me yasa wani lokacin ba ka jan ajin kanki ne wa'annan mutanen masu aji ne ba wanda za mu jawo aji ba ne ba irin wa'annan da kike tunani ba ne ba kin san wani abu sai kin faɗa gashi kuwa kun dace da juna to me kike nufi ni zan kai kaina da kaina wajen shi kenan a'a ba haka nake nufi ba ina ƙoƙari ne in ƙulla zumuncin da watakila ki kun buge da soyayya. Hmm. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malama Nur, kana lafiya. Lafiya lawan Insha Allah. Hmm. Alhaji Dago, ga ƙawata Nuratu. Insha Allah. Hmm. Yawa, Alhaji Dabo. Sunana Adam. Amma ni ba Alhaji bane, amma ke babu laifi zan iya kiran ki Hajiya Noratu saboda sunan ya dace da ke. So Adam Dabo. <laughs> Aslamiya, kawai na da abin dariya. Zan so a ce bayan wannan lokacin nan gaba mu ƙara samun dama mu haɗu don mu sada zumunci. To, Allah ya nuna mana. Na ji daɗin haɗuwa da ku. Thank you. abin da na ce ka siyo min ka siyo na siyo tuwon shinkafa da miyan taushe da naman kaza komai da komai kai kai kai ka alhaji kata baka ga ta cin kaza ba na rantse da Allah zan saba maka akan wannan al'amari me ba ka ja mun bala'i haka me ma bai faru ba ka sai mun da gurbin bage-bagen sumuntinka ka ce mun sumunti ne mai inganci da aminci mun je mun duba takallaba sumunti ashe banzan sumunti ne ka sani asara duk mutane sun damun da shi wallahi ba zan yi asara ba sai ka biya ni kuɗi na ka san takalar ba su nan ni fa sa ni akai akai ni ma na ɗibi kuɗi na ranka ta na shiga nasa sana'a ta gwangwan ne wanda na gada kaka da kakanni. Wallahi ba zai taɓa yiwa ba. Na zo na si takalala bas mint a gurin ka. Ana gina min gida, gidaje da plaza. Sai da aka zo za a gina za a saka rafta ga faɗe gidaje ya rushe to wallahi tallahi ni ba zan ɗauki asara ba. Dan ban ci nanin ba nanin ba za ta ci ni ba. A shi daman duk siminti naka holo ne. Bulok fa wannan aka yi da shi fa. Daga bulok din za a yi sai ya rushe. Alhaji Garba, wannan takalala laɓa simin fa ka san ba sana'a ta bane. Yaro na ne ya zo ya bani shawara cewa in shiga. Kai? Alhaji. Wani irin sakarci ne wannan haka? Wallahi Alhaji takaici ne ya kama ni. Kar a yi asara biyu. Ga asaran kaza ga kuma asarar kamfani da za a yi. Ka kuɗaɗe. Wani Allah. Sha sha sha Kaga fa wannan kai yake faruwa? Wallahi ya sai mana da sumunci ne nan wai Mara inganci da aminci. Alhaji Wa ya gaya maka ana shiga sana'ar da ba a santa ba da ka? Wallahi. Alhaji kuma ka ɗibi dukiyarka ka je ka zuba a wani wani ban taɓa majin sunan wannan simintin boye takalalla ba ko? Sabon kamfani ne aka ce. ka subhanallahi. Alhaji ga siminti nagari mai inganci wanda ake abubuwa na zamani gine-ginen zamani da su alaji. Wane siminti ne wannan siminti? Simintin dangote mana. Dangote? Dangote. zan kai ku wajen babban dilansa al-ismail trading and general market zan kai ku a nan ne za ku je ku samu simintin dangwata mai inganci zai yi shekaru dubu annabi dada idan za ku yi ginin gida ko kamfani ko makaranta ko kuma plaza ko kuma duk wani abu da kasan ana gina shi da siminti to ku yi amfani da simintin dangwati mai inganci saboda ginin ku zai yi karko mahadi kature haka filasta idan kuka yi da simintin dangote za ka gan shi luwai-luwai wanke idan mai kallo idan kuma blok ne to ka yi amfani da simintin dangote saboda zaka ga bulo ɗinka ya yi dimir-dimir jiddigba kamar dutse don haka ina kira ga 'yan kasuwa da ku dinga amfani da simintin dangote domin ingancin shi da karkon shi za ku iya samun simintin dangote a gurin babban dilansa al-ismail trading and general market dan kasuwa ne wanda yake sai da simintin dangote a farashin sari kuma muna da motoci masu inganci a wannan kamfani wanda za su ɗauki kayan ka su kai maka duk wani lungu da sako hankali kwance za ku iya zuwa ku same mu kai tsaye ko kuma ku tuntube mu akan wannan namban waya suna haba-haba da abokan hurdan kasuwancinsu lale lale marhaban a al ismail trading and general market akwai nau'in kala-kalan simintin dangote akwai master akwai 3x sa'annan akwai falcon a garin jos za ku iya samun al-ismail trading and general market a babban ofishinmu da yake kan titin Bauchi Road opposite Red Cross ko kuma ofishinmu da ke garin Bauchi wanda yake kan titin Gombe Road opposite Dangote Cement Depot. Dangote Cement mai inganci. wato yadda na ji tuwon nan kuma yadda nake ganin kiɗin nan abin fa ba a cewa komai yadda kyan kiɗin nan yake haka haka na ji tuwon nan yana da daɗi hmm? jiki nan ai wani girkin sai na shigo cikin gidanka Allah wallahi maganin kwalliya kuma ka san ba a magana kai kai kai kai kai kai ai wato yadda nake jin tuwon nan Mm-mm. Ya ga ana kiran wani ki ba ka san ba. Alhaji kenan. Wallahi tallahi wani ne yake bin bashi. Tun safe yake kira. Ya ki haƙuri har da ikirarin zai kai mu police station. Shi yasa ni ki ɗauka kawai. Police station? Yayi. Me ya zafi haka zai kai ku police station? Alhaji kenan ka san ina harkan atamfofi. To na karɓi atamfofin shi wajen wata uku kenan. na rawa mutane kuɗi sun makale sun ki fitowa nawa ne kuɗin kuɗin ba yawa naira dubu ɗari hudu ne kawai <laughs> shi ne kike ta yakin ɗaukan waya ba na account number alhaji a yi haka <laughs> pretty ne gaya min lambar account ne. ok tutu one zero wai ki har yanzu kina kwance kina wannan chatin din naki ba za ki tashi ki fita ba ki je ki nemo mana wani abu ke ba ki san ɗakin nan babu ko sisi ba ko ku dawo mutum fa da za mu ci abincin nan babu da shi a ɗakin nan ko kwana lawa da shi amma kuma ki manta kina chatin mara amfani to ke in banda abinki ina kike so in je kin san dai ni ba karuwar kan titi bace ba ko yanzu fa safiya ce duk samari na bacci suke wasu a su ma ba sa kunna wayar su sai yamma ta yi ina mutanen ki ne ina wa'annan ƙawayen naki da kike takama da su kawa kin gane fa ni yanzu ban da wata kawa duk wasu kawai na gaya miki na fita haka saboda na fahimci ba dan Allah suke so na su suke jefa na hanyar halaka ina zan iya halaka kuma ban gane ba ina wannan hanyar da muka ɗita a shin fried har ta kai mu ta yi mana siya ta bani nan mata ke ko ina zan manta da wannan matan a ranar fata mana shafin ya fi na dubu ɗari to ki zan yayi daga baya to daga baya turo min wani hotuna ta yi na badala sannan ta yi min rubutu wai ya za in zo gidanta in ko miliyan ne za ta bani me ka ta irin wannan magana haka ta ce miki to ki sani kan me nake tunanin ya kamata ki ai ba wani abu bane ba biye mata kawai fa zaki fa ki je ki kwaso mana daloli sai dai a gama a gari muna mawa da motoci wa Allah ya sauke to ai ba irin wannan kuɗin nake son samu ba ke mu fa wannan kin ga muni ni fa wannan abun ma da muke dole su tsakani wallahi in ban da zafin taroci babu abin da zai kai ni in ji da wannan zarbin da nake dauka an ci gaba da istighfar mala sai in je kun ƙara da wani Zaki mm. zaki ai ga hanya mm, kin ga hanan zunubi fa zunubi ne babu wani babba babu wani ƙarami ba wani bambanci a su ke ba ma jin daɗin ki bane ba ki samu kuɗi ki fita a cikin wannan baƙin talaucin dan dai ki abin nan so ɗaya kina samuwa ba sai ki zo ki ki shi kenan sai ku zauna mu kwanta ma mu ci kuɗin mu ah wannan lokacin ina mai son in tabbatar muku da cewa na kamo mana babban kifin da idan aka buga wannan game ɗin kuma aka yi winning dukkan kuɗin ba wanda ba zai samu damar da zai sayi galleliyar mota ta zamani ta garari da wannan kuɗin <laughs> da kyau gaskiya da ba kana da masibar confidence kana nufin dun kun haɗu da yarinyar nan na ɗaya na biyu na uku sai ta tattara kuɗaɗen ta duka ta baka kenan ni na tabbata idan har aka yi wannan haɗuwan to lallai aikin gama ya gama ciki ya faɗa aya to mu tsaya yanzu duk ba wannan ba kun ga zuwa na farko da jaga ka tafi zuwa na biyu kuma da dan birni aka tafi to wannan zuwa na ukun kaga da ni ya kamata a tafi a ba da Allah ko da wace kai da ba sai ta dinga gadan ka ta ganka da wancan ta ganka da wannan haka ke wai kuwa ai hakan shine zai tabbatar mata da cewa da mu shugaban matasa ne baran yanke muku abin in short wannan zuwan da zan yi da lawan zani haji mu tare za mu je saboda ba na son in je ku yi min faci ku fasanta a hanya saboda haka abin da nake son san da ku shine ba zan kira ta ba ba zan ba ta wata kofa da za ta gane cewa na damu da wannan haduwar ba har sai idan ita ta neme ni kanka yana ja life kanka yana ja yau ka je da baki gobe ka je da baki gata kuma za ka je da koda shugaban ban matasa ka kai kai kai nura kai nura cakaha ‘Yan mata, me ya faru na ganki kin tsaya a nan gurin? Wallahi zan shiga kasuwan mata ne. Ok, kasuwan mata. To, in ba damuwa shigo mana sai in sauki ki ai. Gaskiya ba zan shiga motan ka ba. Yanzu haka ma ina jira mai daidaita na ne shi zai zo ya kai. Ban ga ki ba gaskiya saboda wasu lokutan yin taimako yakan jefa mutum cikin wani irin hali. Amma ina so ki yarda da ni ki yarda da ni kuma ba zan cutar da ke ba ba mutuncin ya mace bane shiga kowane mota domin a bata lif kai kuma na ga kayi shiga mutunci da kamala ba damuwa zan shiga domin ka sauke ni na gode alhamdulillah shigo kamar ki haka ki tsaya anan. ba wani mai adidi ta saboda zaki samu anan. nan bismillah روحي روحي السلام عليكم آه. وعليكم السلام kawata ba fa na zagaye kowane lungu a cikin hotel dinnan amma babu wani namiji ɗaya da ya taya balantana ma na sarai subhanallahi to yanzu mina da ya zame wallahi yunwa nake ji saboda tsabar yunwa da nake ji baki ji yadda ciki na ke kogi bai san an saki ruwan famfo yanzu menene abin yi amma ga shawara ina wannan hajjiyar da ta taya ki a wasa? Eh, na ji na gane ta. To me kike nufi da haka? Na je na kai kana gurin ta tayi abin da kike so ta yi da ni kenan? A'a. ba kai kanki zaki ba yanzu kira huta ki ce mata akwai wata sarƙar dam da kika gani kina so zaki siya ta yake ta nan za ta bani ta alhalin eh, na kina biya mata buƙatunta ah ke irin wayannan matan ai dan bukatar ta biya ma ko nawa kike so za ta baki ai abinda take so ne kira wuta kiji Allah Salamu alaikum. Hajiya ina ne? Ki yi haƙuri Hajiya kin ga ban zo gidan ba ko? Wallahi biki muka yi. To shi yasa ma ban zo ba amma Allah ya da a cikin ran asabar ɗan nan Allah ya da zan zo har gidan in same ki. Mm, dama Hajiya kin ga wata 'yar sarƙa ce na gani nake so na siya. Dubu tamanin ne kuɗin sayan to bari in miki magana. To, to, to, to na gode Allah ya saka da alkhairi. me na gaya miki cewa ta in tura da akan zan yanzu dai sauri ki tura mata dai mu samu mu sa wani abu a bakin mu to kin ga abin da nake gaya miki da kin kwantar da kai da kin ci arziki to yanzu in kin je gurin ta Allah kaɗai ya san nawa za ta baki wani kaya sai amali wai hakiya me sunan ki ne <laughs> Sunana Halimatu Sadiya. Halimatu Sadiya. Mai babban suna kenan. Wato an haɗu da an dace. Wannan suna ya dace da ki. Duk wanda kika gaya wa sunanki Halimatu Sadiya, to dole ne ya ce wannan suna ya dace da ki. Kin san wani abu? Wallahi dole duk wani ɗa namiji in ya ganki ya yi rububinki. Ko dai ba a kake ne. Gaskiya wato ni ina ganin ki wallahi na ji zuciyata ta fara sanki, ki a takaice dai sunana alhaji idris mai dala kuma ni ina canji ne a wafa wafa kuma ya na jikin ce tabbijan ka ce kai mai kuɗi ne to ai dan ni mai kuɗi ne ba wani abu ba an haɗu da an dace kenan ina da kuɗi ke kuma kina da kyau <laughs> na san kasuwan nan da zaki je ta matan nan na san wasu abubuwa za ki je su E, wallahi ina business lessons ne ki ce ashe ma ana dan taba sana'a <laughs> to yanzu kin ga bari mu je sai ni ma dan sa dan hannun jari na a ciki ko ba a so in sa nawa jarin <laughs> haba alhaji ai haka daga ganin sarkin fawa kuma sai miya ta yi zaki ai wannan miyar ina gaya miki ko ba nama ma ta riga ta yi ke ke duk wanda ya same ki a matsayin wanda har zuciyarki ta amince kina san shi to wallahi ya dace ne mu lahira kawai <laughs> gaskiya alhaji kana da barkwanci hajjaji hajjaji ai ba barkwanci bane gaskiya na faɗa <laughs> Mr. Adam Dabo, me yasa baka kira ni a waya ba har sai da na kira ka? Ko jan aji kake min ne? <laughs> Hajaju kenan. Wallahi ba wajen aji bane. Kin san manyan mutane. Abubuwa ne sukan yi mishi yawa. Ki sa ki ga wani lokaci yakan dan manta da wasu abubuwa da dama. Amma ba wajen aji bane. Dan ba magana jan aji a ciki. Gaskiya ni ba haka nake ba. Kawai dai in na sa gabana akan abin da ya shafi eh, harkar taimako ba na juyawa wata sabgar har sai na kammala da wannan kuma tun ranar da muka rabu da ku a supermarket abubuwa sun riga sun yawa ana ta faɗi shi yau gidan marayu gobe gidan gajiyayyu jibi gidan rehabilitation center ganin cewa an kai musu tallafi kin ga sallah ta gabato yanzu duba da babbar sallah ta gabato duba da bukunkuna da suka gabato na sallah ya kamata a ce su ma an cire musu wannan raɗaɗin sun yi rayuwa kamar yadda kowane ɗaya ke rayuwa cikin farin ciki Alhamdulillah ina son na ga mai hali yana taimakon talakawa. <laughs> Yanzu akwai wani abin da kake tunanin yi game da lafiya? <laughs> Akwai wannan filin namu na hayi da muka siya wannan 100 ah, ah, ah, by 100 ina ga I think ya kai filoti kusan goma sha biyu mun yi deciding za mu gina rehabilitation center da kuma asibiti. To amma font ɗin da muke da shi a account mu it uh, seems like kamar ba zai kai uh, abin da muke so mu amfani da shi ba kasancewar na yi aiki da world health organization sai na ga cewa ya kamata uh, in rubuta musu laita ta musamman don uh, su tallafa mana tunda sun bude kofar haka to a yanzu dai zaman da muke ciki muna zaman jira ne mun tura saƙon sai dai mun dan fara asasa ginin da ɗan abin da muke da shi kafin daga baya kuma mu ga abin da allah zai yi Kai ka sake burge ni a karo na biyu. Don haka yanzu ni zan fara ba da gudunmawa ta. Ba na account number ɗinka. Ka ba ta account ɗin gambe. To shi kenan um, ni wani ina saurin dan zubar wannan ne kuma. Sabon salo. subhanallah wannan <laughs> wannan mai ake cewa ah, kin gabace mu wajen aikata alkhairi miliyan biyar haka cikin sauki wannan ba komai bane in dai za a ci gaba da taimakon talakawa insha Allah dadi na ma zai bada da gudunmawarsa ɗari bisa ɗari akan wannan abin gaskiya wannan gidauniya ta ba za ta manta da wannan taimako naki ba kasancewar ah, wannan kudade da kika bayar za mu iya cewa ba ƙaramin namijin kokari ba ne ba muna godiya sosai ba komai aslam ya tashi mu tafi za mu wuce kamar ya tafiya yanzu ai kamar gani ke kamar lokaci bai yi ba me yasa ba ka san tafiyar mu yanzu ina ji a raina kamar ban gaji da jin muryanki ba ban kuma gaji da ganin ki ba kin san duk lokacin da zuciya take tare da wanda take so kuma wanda ke faranta mata rai za ta ga kamar lokutan rayuwar baki ɗaya sun yi mata kaɗan wajen kasancewa tare da shi wannan shine kawai ba komai insha Allah zan ware mana rana na musamman da za mu zauna mu yi hira sosai zan kasance cikin jira insha Allah na gode sosai Allah ya ku lafiya aslamiya tashi mu ci kina lafiya ko abokina billahi lazi kai horo muka ci ɗaya kai ka kwamushe mata kuɗi da zuciyar ta gaba ɗaya wannan ka ɗauka so min tabi ne ba ma a fara wasan ba ka ɗauka a ranka cewa filin kwallo ne aka bude da yan wasa sha ɗaya da sha ɗaya aka ba bijan kati yanzu za a fara zuba skon kenan amma ina zuwa wai daga gaske kuɗin ne ya shiga ne ka ɗauka ni na wasa ne ka ɗauka ni na wasa kai abokina um, alhamdulillah yanzu wannan kuɗi ne na bayar a ji a kara a kan jarin da ake da shi da <laughs> karɓi mana haɓa ba alhaji ai haka girman ki ne ai an wuce hakan ma <laughs> na gode yanzu abin da ya kamata a yi shine ki fita ki gama sayayya ki a cikin kasuwa ni kuma zan jira ki in kika dawo sai in mai da ke gida to alaji, amma da ka zauna kai ta jira na har in je in gama siya in dawo kawai ka bar nan ban kama ne in na gama siyayya na tafi gida na dan samu lokaci haka sai in kira ka sai ka zo gida ka same ni to hakan ma yayi bari baki mhm. number 080 37 87 45 to shikenan ba damuwa eh, sai ki kira ni sai in sabin to na gode alaji babu komai <laughs> la la la la la sabon kin bani mamaki mamakin me na baki yaushe kika haɗu da adam dabo har kika ɗauki kika yadda da shi kika ɗauki kuɗi har naira miliyan biyar kika bashi gaskiya ne tun ranar farko da na fara ganin shi ya shiga raina ina son shi gaye ne ya iya wanka sannan ga ilimi ga iya magana sannan ga wayewa duk abin da kika faɗa gaskiya ne amma Allah ya sa mai rikon gaskiya ne ba mai yaudare ba amin ƙawata amma ni ina ji a jikina dabo mutumin kirki ne Lafiya? Akwai matsala ne, akwai matsala. Akwai matsala. Abin da na ce ka siyo min ka siyo? Na siyo. Tuwon shinkafa da miyan taushe da naman kaza? Komai da komai. Kai kai kai ka alaji rakata baka ga cin kaza ba na rantsa da Allah zan saba maka akan wannan al'amari. Me ba Ka ja mun bala'i haka me ma bai faru ba. ka sai mun da gurbin bage-bagen sumuntinka ka ce mun sumunti ne mai inganci da aminci mun je mun duba takallaba sumunti ashe banzan sumunti ne ka sani asara duk mutane sun damun da shi wallahi ba zan yi asara ba sai ka biya ni kuɗi na ka san takalallaba sumunti nan ni fa sani akai akai ni ma na ɗibi kuɗi na ranka ta kafin shiga nasa sana'a ta gwangwan ne wanda na gada kaka da kakanni. Wallahi ba zai taɓa yiwa ba, na zo na si bas basmin a ka ana gina min gida, gidaje da plaza, sai da aka zo za a gina za a saka rafta ga faɗe gidaje ya rushe to wallahi tallahi ni ba zan ɗauki asara ba, dan ban ci nanin ba nanin ba za ta ci ni ba, a shi daman duk siminti naka holo ne. Bulok fa wannan aka yi da shi fa, daga bulok din za a yi sai ya rushe. Alhaji Garba, wannan takarar laba fa ka san ba sana'a ta bane. Yaro na ne ya zo ya bani shawara cewa in shiga. Kai? Alhaji. Wani irin sakarci ne wannan haka? Wallahi Alhaji takaici ne ya kama ni. Kar a yi asara biyu. Ga asaran kaza ga kuma asarar kamfani da za a yi. Na kuɗaɗe. Wani ala. Sha sha sha kawai. Kaga fa wannan kai da shi ne wannan ya shafa. Alhaji ni kana ɓata lokaci. Wallahi Alhaji. Ku dakata. Ku dakata. A'a. Me yake faruwa? Wallahi ya sai mana da sumunci ne simintin nan wai takalallaba su mai. Mara inganci da aminci. Alhaji Wa ya gaya maka ana shiga sana'ar da ba a santa ba da ka? Wallahi. Alhaji kuma ka ɗibi dukiyar ka je ka zuba a wani wani ban taɓa majin sunan wannan simintin boye takalalla ba ko? Sabon kamfani ne aka ce. Subhanallahi. Alhaji ga siminti nagari mai inganci. wanda ake abubuwa na zamani gine-ginen zamani da su alaji. Wani siminti ne wannan siminti? Simintin dangote mana. Dangote? Dangote. zan kai ku wajen babban dilan sa. al-ismail trading and general market zan kai ku a nan ne za ku je ku samu simintin dangwata mai inganci zai yi shekaru dubu annabu dada idan za ku yi ginin gida ko kamfani ko makaranta ko kuma plaza ko kuma duk wani abu da kasan ana gina shi da siminti to ku yi amfani da simintin dangwati mai inganci saboda ginin ku zai yi karko mahadi kature haka filasta idan kuka yi da simintin dangote za ka gan shi luwai-luwai wanke idan mai kallo idan kuma blok ne to ka yi amfani da simintin dangote saboda za ka ga bulo ɗinka ya yi dimir-dimir jiddigba kamar dutse don haka ina kira ga 'yan kasuwa da ku dinga amfani da simintin dangote domin ingancin shi da karkon shi za ku iya samun simintin dangote a gurin babban dilansa al-ismail trading and general market dan kasuwa ne wanda yake sai da simintin dangote a farashin sari kuma muna da motoci masu inganci a wannan kamfani wanda za su ɗauki kayanka su kai maka duk wani lungu da sako hankali kwance za ku iya zuwa ku same mu kai tsaye ko kuma ku tuntuɓe mu akan wannan lambar waya suna haba-haba da abokan hurdan kasuwancinsu lale lale marhaban a al ismail trading and general market akwai nau'in kala-kalan simintin dangote akwai master akwai 3x sa'annan akwai falcon a garin jos za ku iya samun al ismail trading and general market a babban ofisinmu da yake kan titin Bauchi Road opposite Red Cross ko kuma ofishinmu da ke garin Bauchi wanda yake kan titin Gombe Road opposite Dangote Cement Depot. dangote cement mai inganci sabon salo sabon salo ba maza ban har mata duka sun canza salo yaudara da ƙarya duka yau sun bulbulo sabon salo sabon salo sabon salo sabon salo